Mataimakin shugaban rundunar sojan Ƙasar jamhuriyar Nijar janar Umaru na mata ga sama ne aka damƙawa ragamar rundunar haɗin gwiwar ta Jason Sahel domin ya canji ɗan ƙasar Mauritania janar Hanena Old CD wanne wa'adin shugabancinsa na watanni sha biyu ke kammala. Tsarin shugabancin karɓa-karɓa da ƙasashe biyar mambobin Jason Sahel suka shimfiɗa ne ya baiwa jamhuriyar Nijar damar karɓar madafun wannan runduna mai yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Hukumomin tsaro sun bayyana wa muryar Amurka cewa janar na mata ya cancanci a bashi wannan matsayi saboda kwarewa a kan aiki, sannan mutum ne mai la'akari da haƙoƙin bil'adama. Matakin da ya rajin kare haƙƙin jama'a irin su Alhaji Salisu Amadu na ƙungiyar kadar da Concertation et d'Action Citoyenne ke na'am da shi. Muna fatan daidai da kiyashi da Allah ka a hudda ran shi a cikin wannan shugabancin. Allah tabbatar da tsari ingantacce tsarkace wadda zai zamanto a ce eh lalle wani dan kasar Nijar ya riga ya dauki shugabanci kuma ya baita ya ta daidai muna fatan ya sa kwararru kuma shi ma ya zama kwararre mun kuma ci gaba da yi a ruwa mishi baya gaba ɗaya kasashen mu Allah kiyaye mu kuma Allah sa moto daga cikin ramin da wannan abun ya shi muka shiga yankin Sahel ya matukar dandana kuda a watannin da suka gabata sakamakon munanan hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso, lamarin da wasu ke dangantawa da kamun ludayin komandan mai barin gado ɗan ƙasar Mauritania Janar Hanena Old CD, mai shari'a kan sha'anin tsaro, malami a jami'ar Yamai Farfesa Isu Yahaya ya gargaɗi sabon komandan rundunar ta jason sahel game da kalubalen da ke gabansa. ita Mauritania a gani na zaman wayo ne take da sauran tunda 'yan ta'addan nan ta buɗe musu eh, iyakarta in suna bi ɗau hutawa su ta can ba su kai ta'addanci bisa ƙasarta kuma in sai ta'addanci wani wuri cikin ta ne suke zauwa su ce sun yi abu kaza sun yi kai hari wuri kaza ko ko eh, za su kai hari wuri kaza kenan ita murtaniya tana cikin shi sahel amma eh, manhotta yana da yawa kuma ya zan kamar ware ina ganin shi yasa in ana bida wannan tashi hankali ya kare a bisa hanyar yaƙi eh, ya kamata a sake shugabannin sojoji. janar umaru na mata ga zama ya taka rawa sosai wajen karya lagon kungiyar boko haram a yankin difa sannan kuma har izuwa jiya talata shine mataimakin shugaban rundunar sojan ƙasar jamhuriyar Nijar ya yi karatun soja a ƙasashe irin su Faransa, China da Najeriya, yayin da a cikin gida ya riƙe manyan mukaman soja a yankunan Yamai da Zandar da arewacin ƙasa kafin a shekarar 2016 hukumomin Nijar su ɗora masa nauyin jagorantar ayyukan tsaro a yankin tafkin Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.